ما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري ألا قارا مالا لا في أدم ألا مالا قفشر من حديث غاشنا أغنوتي أم نبدو سلم أولنا حديث هنا تشيوا دعوني ما تركتكم دعوني كتاليني Kakku ku matsa min da tambayoyi ma tukun matukar na kyale in kuka ganni ban ce muku komai ba to kan matsa min ta tambayoyi da yawa inna ma halaka man kana kum bi su'alihim waɗanda suke kafin ku sun halaka ne saboda yawan tambaye-tambayen su marasa amfani ku duba mutanen annabi musa alaihi salam tambayoyin da suka rika masa su ne cikin tambayoyi mafiya muni da suka masa arin Allah jaharata suka roƙa suka ce to mu dai ka fito mana mu ga ka nuna mana Allah nan mu ganshi balo balo kai wannan ai tambaya ce mummuna sannan aka ce izbahu baqara aka yi itlaqi kai tsaye aka ce ku yanka ta ku yanka ta ibn abbas radiyallahu anhu ma yace da sun yanka kowace sa da shi ke amma sai suka zo suka yi ta tambayoyi Karshe sai da aka tsananta musu a sa kaga yin waɗannan tambayoyin wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim da kuma sabawa da suka rika yi ma annabawansu idan annabawan suka ce gabas sai su ce yamma in annabawan suka ce sama su ce kasa in annabawan suka ce tauraro su ce wata duk abin da annabawan su suka yi saba musu suke fa idza nahaitukum an shay'in idan na hana ku wani abu fajtanibuhu to ku nisance shi duka in aka hana abu to duka ake son a nisanta domin ba za ka ce to ni dai jiyan nan ba zan iya nisanta duka ba nisanta ta duka ba so da haka bari in rika shan kwalba ɗaiɗai a fajtanibuhu ku nisance shi duka wa idza amartukum bi amrin amma idan na umarce ku da wani abu fatu minhu mastata'tum to ku zo da shi gwagwadon iyawar gwagwadon iyawar ku zo da abin da za ku iya gwagwadon iyawar shine wannan ɗazu ina jin kamar na faɗa a cikin wannan hadisin ina faɗin wanda suka sharhin ta nace al-Imam an-Nawawi al-Imam an-Nawawi bai sharhin sa ba A Muslim bai waito shi a cikin sahihin sa wannan hadisin na al-Wali ba baya cikin sahihin Muslim balle hal Imam an-Nawawi ya masa sharhi wazancin dai malaman daban da shi su ne suka ɗauke shi suka masa sharhi a cikin littafansu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu sallallahu sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh